Zabura ta hamsin da uku Don mai bi da kaɗe kaɗe bisa ga mahalat wani maskil na Dauda. Wawa ne kawai yakan ce a zuciyarsa, Ba Allah; sun lalace kuma hanyoyinsu ba su da kyau, babu wani mai aikata abu mai kyau, Allah yana duba daga sama a kan ’ya'yan mutane. yă ga ko akwai wani wanda ya gane, wani wanda yake neman Allah, kowa ya kauce, gaba ɗaya sun lalace, babu guda da yake aikata abu mai kyau, babu ko ɗaya, masu aikata mugunta ba sa taɓa koyo, suna cin mutane na kamar yadda ake cin burodi, ba sa kuma kira ga Allah. Ga shi fa, sun firgita don tsoro, ko da yake babu dalilin tsoro, gama Allah zai watsar da ƙasusuwan masu ƙinsa; za su sha kunya, gama Allah ya ƙi su, Kash, da ceton Isra'ila zai fito daga Sihiyona mana, sa'ad da Allah ya sāke azurta mutanensa, bari Yaƙub ya yi farin ciki. Isra'ila kuma yă yi murna.